amma rashin sani ya fi dare du ya wallahi ashe nan kake ni ba to a bankin mu ne akwai wani aminanka ya ce dai rabanka da shi kusan shekara goma sha shida kana za ka iya tuna wani waye malam aminu ringin ni ko na san aminu ringin to shi ne daman ya aiko da miliyoyin kuɗi naira miliyan biyar bankinmu cewa a baka zuwa banki mu kusan shekara guda duk inda na je ina magana ibrahim a ce ba a san shi ba ba a nan kuma ni din fitacce ne ni eh, duk inda na je a ce a ba a nan kake ba ibro ibro a kai ni wajen wannan a karshe dai aka tabbatar min da cewa in dai na zo dan lasan to magana ta kare eh, <laughs> kuma a dan eh. lasan din ma dai a nan dai ga cike ka fita a fitacce ne ni ba shakka duk da iyamu dai ba sa ga cike haka ne amma a nan dai ga cikin eh, da kan ne a nan kufai ɗinku ne a gurin ke eh, eh, balli da wuya samu da ka wuce yar firamare nan gidan mu ike mm, nan wajen kukokin nan bare kwa ga cikin na nan da shingen logo ba logon kuma sai sa kara ake haka ne nan dai da kuke rani dai nan dai eh ana dan noman rani ana dan sa mu kwanan nan ma na dan yi sokawa a kofar gidan din naji yanzu abin da za a yi sai mu je domin mu je ka fidda kudin ka ko ba haka ba eh dan kaga kudin nan ba shakka da nake faɗa sun kai miliyan biyar sun kai miliyan biyar za su cika buhu buhun gihiri a'a ai mu a can muna da buhun da za mu baka kasa

tafiya zaki wallahi tafiya zaki ina zan tafi gidan wallahi gidan ku zaki ai ke ba abokin arziki bace inna lillahi ta ce daga matsala na ce ki tashe ni na ga lokacin sallah yayin ne shine dalilin to to abin da za a mika min a mafarkin an ce mafarkin mun ni gaskiya ne wallahi abin da za a bani a mafarkin ai ya fi sallah ba inda ai bakin cikin da kika ma ya fi na sallah a ba inda ki mi shiru me ba inda zan je to Allah ba za ki shigo ba ba za ki shigo ba ba za ki shigo ba Allah ki gidan ku kawai ba inda zan je zan je ma daren dam ni da kai salamu alaikum eh, eh. na ga na maduma karshen daren dam na'am gara kana yau ba wannan yar matar babu ke a mafarki ka san ce mafarkin mummuni gaskiya ne hmm. ina mafarki namu na mummunai kawai yar matar nan ta katse ni mun jin daɗi da rayuwa ma'aiki ya ce usikun bin nisa'i khaira fa hunna khuliqan min dura'il awaj Allahu akbar to kuma dawo an halicci mata da kashin hakarkari da karkatacce ne mu ko ziya ku ya kudi da su dawo mun mafarkin mun an be su zai lalace da mun ayar mafarkin mun ne namu namu ba ka fahimci hadisin ba ne ai shi da ce ka dawo mun ayar mafarkin mu ba ka fahimci hadisin ba ne ya tabbata mafarkin mumine gaskiya ne ne mumune amma ana hadisin ma ce mafarkin mumune eh, gaskiya ne amma ma'ana hadisin ba wai in kana bacci kai mafarki za in an miko maka abin za ka tashi ka kanshi a hannunka ba ba ma'ana hadisin nan, mu da kai mata abuwa malam ka ga yaushe ya ka ga mai me ba inda san je ni da kai sai da mutuwa karki taken eh, karki taken sai mutuwa ba inda san je eh, an banji na jira ka ne wajen tafiya gidan sunan nan da shiru ai hakuri mu je mu tafi kawai ai ba za a iya tafiya ba me ba wala ba ta iya tafiya ba a ah, ai da mun ba san ake ta tafi ba ba yake son mutuwa a wurin ni da nake so ta tafi ban naki ike da shi kai ne kake da shi kai ne kake da shi zo mu tafi gidan eh, suna kafin ka zagi wani ka fara kaka karki take ni karki take ni ba inda zan je ni da kai sai da mutuwa karki take ni ba inda zan je karki take eh a sauka lafiya a sauka lafiya fa bukuta sako ngwe zaza ya igba igba elego ate kwelu me gida zan wuce maza do ta je buci la nubu gbogbonu degu wesba ngo we wo jaza akusbala apapala padu nusumlai abukusi hinsa lasi sasibino je Zan wajen suna. Suna wa? Sunan kawata da ta haihu. To ba za ka ka ji kunya ba yau ka je suna kawanka gobe ka je suna kawanka saboda Allah ba ji kunya idon ka kunya wani irin kunya kuma kawata fa ce fa mai gida ta haihu fa to to wani kunya zan ji wata nawa ne da mun ya da kai wata goma kenan wata goma amma ba ka ji kunya ba ka yi cici ka yi kashin yaro ba sai kai yau ka je suna gobe ka je suna kai ba za ka so ka haifu a zoma ka ihu a gida ba daman maganan kenan mai gida wai haihuwan wannan mai gida wai wa yake bada ita ne allan to allah ne bai kawo ba allah ya ce tashin taimako ka ko gaskiya ne me yasa ana hana yi doberci ba da sama yaro ba duk lokaci in yayi allah zai kawo to allah ya kawo ba za ka je ba ba zan je sunan ba mm, ba za ka je ba mm. amma lana sati da ya wuce ka ce akwai sunan kawanka na doka da na bayar ka ta yi don ma ka zo akwai sunan kawanka kai ba ka yi kashar ba amma zai kari ka zuwa masu alaraya bin hanna ba a ka na da kudi da za ka kai masu alaraya ka je a den babu kuma ka zanna to shi kenan ba komi bari akwai kudi da za ka je alaraya kenan eh. ina da kudi da jini eh. kana yi kwan jila sai na da shi yasa jama'a na ce ga ka kayi jirman kuma na yi wuya kare ka yi kumbiri an ce yi jidan suna za a yi kwadayin fete kana ta yi ana yi gulmanka matan gbari matan gbari gara da ka yi jirma da baka yi wuya karemi ba kala ce kana rami a gidan Thank Salamu Na Ya ji da. mat zan je kasuwa shin kuma an buyo baya ana na gida. dala zan bar ma kawo na rago kana na nan ko eh da kai ka zauna na nan ba eh dala zan je dawo rike da kyau na rike eh za kai kasuwa ne saboda suna to eh kuma an cira ni a gida bin san ko ne eh, haka ne eh. kuma ta zama nan haka da sai na zo dala yanzu na zan da bai zai lalace lokaci ba to babana in ka taimakon to babana sai na zo to babana eh. ka ka ne mun ko ai ka ka ka ka yi shuka wannan wala ka ka ainihin gida zan yi ai ba nan ne gurin ya bai ba abin da ne maka kuma ada ne maka wani abu ya ka ce lokacin ne maka wani abu wallahi ni ban ma komai ba salamu alaikum salamu alaikum wai kai tun da na na na na ta neman ka ban gan ka ba wai me haka damin gurin ka na zo nan zancen kudin nan da da da aka aike na kace in ba ka aro nan nan in ka an je ka yau ce nan ne na zo ka ba amma ta wannan kai kudi na ne ba ni ba ba ba ba ba yunwa nake ji ba ciki na kamar zai zai fayi fayi na ba ka ce ba ba za ka bani ba ba kuma na ga abin da alkur'an kake ci kai ta kai shin na ce bari a ga to an yi da ai ka na mun wayo ma kai kai baka da hankali wallahi ashe dan akuya ka ka mun kace mun rago ne akuya akuya ne mana ni dan na zama ka kaje shekara ne rago yaushe rago me ja da feri ka baka ga ba ka ka ka kare na mun wayo in za ka rike akuya ka rike akuya wallahi ka rike akuya rago ne ya koma akuya akuya akuya akuya ka kamu lele lele malamba shi Kan nani na ko kan kare na mun da wayo. Mu zo da ka tora ko ka zo mun da akuya. Kan gwari wallahi ban ci. zan ci ban haushi ba haushi. Cha cha cha ban da cha. Ban haushi ma. Kai kai kai. Wa Allah zan ci uwar burkutu. Kai ma zan ci uwa koko. Wai kai zan ci uwar bammi. Kama kunun zaci ya ci wash. Sha banza mu. banza Banza sai kuna cika mota da tumatiri ku kai kasuwa me sunan ku nyan gwari ni na yi gwari yan wanka sun yi ko kai ko kai baka sha tumatiri iyaye cin mushe kuma iyaye cin yankan malam ku da kuna cire jini ma jini ma darin da ku cire jini ku kuma wanda yi mutu kuke ci wanda ya yi bircin Allah shi ne muna ci amma kai ka kama ragon zaka yanka shi ka doka alhaji Zan ci uwa alade. Allah kai ma zan ci uwa shanu. A shashen banza a shashen gobe. Kai ma a shashen banza a shashen wofi. Ya kare nan min wayo, mu da na zo ma ka da rago, ya ka zo min da ah, akuya. An zo ma da akuya. Ah, Kakkan min raini ba. Zan ci uwarka. Allah mu kai saba. Allah uwan mu baban mu shine mijinta. Ka je ka nemi matanka. Wai kai,

assalamu alaikum aga kuma yi bayan rada na Assalamu alaikum amma ne alaikum salatu ibro a ah, Assalamu alaikum alhaji Allah ya bar manya Allah ba zai ba mu ba Allah ya ba ka shaida ni ba ne ban shaida ka ba ba ka shaida ni ba jado ne ni ne dai ai alheri ne idan fafoka. to sabo ne aka aiko da shi gwamna ne ce a ah, kamar yadda al'amura suka nuna duk karkaran nan babu wanda yake da zama kamar ka saboda haka ya turo mu gurin ka an yi maka kantoman wannan karamar hukumar alhamdulillah sannan alhamdulillah ga kuɗi da ya bayar ya ce wannan na gyaran gida ne da sutura to yawwa a zo mu je in ka ga kuɗin eh, alhamdulillah wallahi eh, duka baki ɗaya fa mutane sun yi amanna babu wanda ya kai ka jama'a duk karkaran nan a'a yo kuma saboda haka gwamna ya ga kai ka fi cancanta kai ka fi dacewa kai ka fi zama wajibi a yi maka kantun wannan karamar hukuma a ah, kaga to ka gani nera nera Nera. Ah, ai naka ne, naka ne. Nera, nera. Naka ne Ibro. Nera, nera, nera. muna ya ce idan naka ne gabaki daya saboda haka yanzu abinda za a yanzu ka je ka ajiye wannan dukiya taka ce idan ka ajiye sai ka zo mu je ka haɗa ka da gwamna kai da shi shi da kai ku gama to to nagode yawa za ka je ka aje eh. ko ko za mu tafi ne gaba ki daya a a barin aje dahir to shi kenan barin ajiye barin ajiye ka ajiye ka dawo an ajiye wai maza ka ajiye ka dawo nera nera nera nera nera nera nera nera yarbanda yabba na rungumeka nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera nera sun cika mu nera nera nera nera Nera! Nera! Nera! mai gida mai gida inna lillahi ne raji'una subhanallahi subhanallahi ina suka zube menene zube kudin inna lillahi ne raji'una mai gida mafarki fa kake yi ha ya wani irin kuɗi to ko a mafarki nake mu mutanen mu al'umma annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ni ga ni cikakken mummuni kuma mafarkin mummuni gaskiya ne a ce na yi wannan mafarki ba kuɗi sai dai ɓoye shi kika kawai dan Allah zuliya ta kike ni ba mummuni ne cikakke saboda haka mafarkin mummuni wala gaskiya ne kuma da abin da muke muna cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne dan Allah dan annabi zuliya ta kike kin ga ni mummuni ne ni mummuni ne cikakke cikakke wallahi mamuni ne ni cikakke kin gani dan Allah dan annabi bana son zolaya duk abin da za mu yi mu yi amma bana son wasa da kuɗi dan Allah kai inna lillahi ne rajiun wannan abu ne na rasa ma dai me zan ci wannan lamari da Allah bana son wasa a cikin mafarki fa kake ba abin da isbe me ka gani to yanzu ina suke me ka tara Ban sani ba ah, ka ce mun baka sani ba kana mafarki na tashe ka kana gane abin da dan Allah dai dan Allah ki sauka mu dan Allah dan Allah ki sauka mu dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ki sauka mu gida ko akwai mun wallahi ta gani. abin da yake damun ka ne? mu. Ni wani irin abu ne wannan ni ɗan nan ni ya tasu. Inna lillahi ne raji'una. To Allah ni wannan abu ne na rasa dai me zan ce kuma menene Allah ubangiji iyaye iyaye maka kawai abin da zan ce. alga ta laraba sun ce kata tu kalami kulli khadibin ma'ana da hausa kaya ya tsinke a gindin kaba kai nake nema to ga gani ibro wannan rayuwar ba mai kyau ba daga mutum ya baka ajiyar ragonsa koshashe ya zo karba ka ce masa wai ya zama akuya akuyan ma ba ta kirki ba ta kunanniya yi wa allah ka yi wa girman allah ka ba shi ragonsa to allah ya karɓa ni na zo in saka a hanya madaidaiciya ne dan ka shinkare baya ta baya tsala wai kai ka ne ko a na waye na dan uwa ne musulmi to dan shigege ne kai kenan a addinin musulunci babu shigege akwai dan shigege man to turo ka kai kana kauna dan girma Allah dan dan jausin dan gatin dan kudura da kidana dan ilimin dan hayatin kabar ka zo ka dame da wani ka zo min da wani jajayen kayan sai ka ce ba bule shi kenan da gaji na karɓi kayan wani haka ta kama kuma yanzu ai cuta ita take ci kuma ƙarya ita take tahe maza ki ta je buci la ne ba kwakwa kai kai a'a kai kashe mun na arziki kashi akwai kuma birci kana zuwa daidai karamin ya sana sai kai cak ba ta kaka zan bada ka tsaya Allah Allah ai talaka ne kai a naka waye baka haro a a sayan sa ne habba Allah kuma haka nufa a'a Allah ya yi sai ka yi arziki. Ni? Ai ka kalle ni ai ni kai na ka zace wani. Dole. a a Ka gani ce. haka Allah ya Allah ya maka cira masu kudi ka san. In mace ce ni duk wanda ya aure ya aure riba. Saboda nun ba? Eh in ma nan ya zube to hei da eh. tafka nan. Nunu sama nunu kasa. Ha? Iko Allah. Ta Allah ya ba mu lahiya. Amu. Wunan ka ban dai juyi biyu. kaga dan gwari kan baka kai ka je ka malamin shi da. Rabona da yan awa mashin tun sallah. ibro ibro sai an magana ku ce ku iya yan hausa ne eh. to bam ji hausa ba kai ka ji hausa ba ka ga bature yayi mashin yayi mashi jiya ba eh. yayi moto yayi mashi jiya yayi jirgin kasa yayi mashi jiya eh. wani karfe na ci ba yi shi yayi mashi koko kuma nan da kallon saba mun gaya mun ba sa kashe mutane a'a to kai akwai yin a'a irin zo ko mai nisan jifa eh, ba za ta ba sama ba muka ce kai bahaushe ne kaji ma gani jifa ya sama sama bari dawo akwai matar na sai ka dawo to akwai labari karfa ka dade to kaga tsayar a ari kayan mutum kenan ka ce ba za ka bayar ba cibi zama tsari kuma ka bayar a aitai ma yadda aka ga dama dai wallahi da nasiru baka nace ibro kan ni ne baka ga jama'a ana fita ba ni ban gani ba Allah ya auna arziki Allah ma ya cikin zan arziki a cikin sa muke yanzu na ana yi ihu ku zo gidan da bari ku zo gidan yo kuma na ni duk bata hafan ba da komun mahin dina da Allah mashin to ban da komun mahin dina da Allah maka yin da yayi ba kai da komun mashin dina ka kare na mu wayo kaji mutum banza da wani na ga jama'a na ga jama'a ina ruwana da su guri na suka zo yanzu nan mata na gama wancewa aila an sa sabulu da soso an wance shi gaba daya to ban gaya maka yin da abu ya faru ba na dawo ban ganka ba sannan so bari zo jida da mashin tun da ka san jida nan Na eh. shiga da mashin ashe daga waje birci ya lalace na kama birci babu na kama birci babu ba sai na nufi rijiya ba mna tafiri janaga gaba daya zan fada sai na selle garin kama mashin da hannu to sai mashin ya wuce sai na kama wunna to saboda ya yi dirti shi na mata na ta wance shi mahin din ya huce rijiya yi na rijiya kai kuma baka huce rijiyar ba gaskiya Allah ya taimako na yi selle kuma akan mahin din kake akan ce shi ya faɗa kai baka faɗa ba Allah ya yi taimako ba yi asara biyu ba kaga da da rai da dukiya gaba da ya tafi amma a jan dukiya ya wuce rai ya saya to rai zai kawo to ran ba na bane mai amfani tunda ba na ran betin da ya rijiya ba ta ba yin ya san shi ba tun da kaka mu ya mutu wani mutum ne an cira izo yi ya sa da ya shiga an jawo guga daya ba kara ji labarin shi ba yau shekara uku rijiya ma ba ruwa wani ne an haka ana kwashe ruwa a ciki kai hmm? kai kai kai kai na ni fa nan haushe ne ba fa ba fa ni gwari bane ni fa kakare na mun wayo to gwari banzan banzan tun da hada ka hada ka rike Allah ka hada ka rike Allah ya hau na zici asara bai gaba da ya ba eh, ai hina nace ka hada ka wannan ka rike ko wuri masu sikeli a dan sa za samu ko da ka rike ni dai ka nuna kuma an magana ka na da dai ka zauna a cikin Hausa amma Hausa bata ishe ka ba ma zana ci ce Hausa na ji Hausa sosai in haka ne a katsin da ka san kofa nawa ce kai na zo na Kano na zo na Katsina na zo na Talata Neveri ka san don nisa baka san shi ba dan musa ake cewa to na mince to a kasi na kai ka sani ko ban kasi no kai na ka sani ka sani ko ban guga eh eh to a den ka sani kasi na sosai daga ko ban din zuwa ko ban din suka no ne a mashin sai kai ashar wannan kai sai kai ashar sai kai ashar har ka ji a den mun magana yanzu za ce mun basa ashe da zahi ina bata baka ji zahi ba dai Ando kaambia maka gbali banzani. Eh, adai magana ze kuche gbali ze kuche gbali. Mama wan mna de uncle, mna de jabara, mna de wayo. Tende mzo na hasawa, mumbo ya hausa, mji hausa hasawa muhada de na mse zima biu biu. Barada mengine ajinta. Awada kule tarwasia. Ayo, kibalo. Hey, na ran nan zannu yaya Allah haka za maka? Baba ta ce babin ta yawa shi ne sai ta ce bari ta kasa mini wannan in dinga kai mata talla. Amma ke maganin ka. Nawa nawa? Ka ba sai wa kake bane ne? Ko ma zan. Nawa nawa? nawa nawa naira biyar biyar arba'in biyar arba'in au biyar biyar biyar biyar arba'in biyar biyar fa na ce fa nawa dan naira naira biyar biyar ce aka ce mana mu aka ce sir biyar nawa kenan oh ni na iya irga ni da ban iya irga ba. Ni na ci biyar amma naira ashirin zan bayar. Ka ji ko? Oh, tun da dai tun da safe na ɗauko an san ma. Ta yi sanyi. Amma baba ka ta iya suya. Baba ta ita ta ci ban fitihin soya awara kai ta iya alkurai da aka bata kofin um, mabar soya waken goma ya biyar yamma na ci ƙoshi baba ma ta ce tana cikin suya ya tsamo da zafi ya lunkuma za a ban kuɗin tafi ka je ka ce da uwa ta ka tafi ta karɓa kai ban ka manta da doya ta wuce ban ka nan na siyo doya na yaran nan na jin yunwa ina zaune da ka tafi ban ka ka zo samu wawa to na ɗiba Allah ka ci buhun ubanka hey yace kai kai dan iska ne kai a takarda daga cin yawo a doya ¡Hola! Salamu alaikum. Wa alaikum mm, Baya nan ne? Ya fita. Ya fita? Eh. To yanzu da Allah ki gaya gahi kuma ni ya sa ni na jika omo da ruwa bokiti uku za a wanke masa mashin. Da na ji yana cewa za a wanke mashin yayi datti. To. To shi To bari mu fita da shi. Bari mu fita da shi. To shi kenan. Na ga mashi in yaro. zai fito ma kuwa kai don kai ta sallama kai ta sallama da faman jira kana kiran mutum yana faman cikin gida Salamu alaikum. Kai ne kake tarar ka sallama ne? Allah ba ai. Ai iko sai Allah ya tunda da nake fama. Ya gani. Na yi sallama, na yi sallama kamar makogoro na ya fashi. Iko sai Allah. Shiru kake ji wallahi. Ya gani. Ta godiya lafiya lau. magana da godiya madalla lafiya lafiya yara da godiya Allah na sha mm. shekaran jiya na magana kana tafi akan keke mm. ina ta kwale kira amma ina ban ji ka ba sannan ka san rana wallahi ai aka ka dauko kaya a bayan jajjar nan kana tafi da kira Allahu akbar lafiya ko ya lafiya ba zan ba to wata bukata ce ta taso ni shine naga babu wanda ya kamata in to gurin sa da ba kai ba ma'ana dubu ɗaya ne nake da bukata idan sun samu allah kai murana ta yau zan dawo da su jaka biyar yanzu ba ni da ita sai dai rabi kuma rabin nan ina da bukata a kanta abinda da nake so ka sani shine ba wai in ba da kuɗin ba dawo da su Allah ya danna na karɓa din nan ai wani ma ba ya ji ba an da wani abu a nan ban so ijina karba ba to ko ba zan so kowa ijina na dawo da su eh ai karka da mu <laughs> ni din ma wallahi dan dai abin ya zama dole ne ba daɗi ga ba mai kan kudi ba da daɗi da da su ai ni kai ba ni da da ba zan so wani abu ya samu ba wallahi ba za a samu matsala ban Allah so yadda wallahi ai abu ne nan da kake wallahi ni kai na din na kewaya ka gani ba <laughs> yayi daidai to madalla yanzu Allah kai mu yau ta rana muke yau mm, muna talata talata mun mm, da kai mu ranar talata da kafi to eh sai mu to talata mai zuwa Allah ya kai mu ba shikenan eh janna ka lafiya na ah, baka lafiya a haka da <laughs> ayo mun ne ne kuma ka kawai ta eh. Allah ya mu dace Abra wai ya doka mashin kuma mai wankewa ne ya zo ya tafi da shi wai na ce maka zai wanka mashin ne na ce bari in duba doya yanzu doka mashin wanka mai gida na tafi kana cewa mashin din nan za a wanke shi saboda Allah tun da na zo da mashin ka taba ga wani ya fita da shi waje wai ya doka ibro ne ibro eh. ashe a akata ibro bai sabo izi na ribi ya zo jida ya kwashe mashin cina matam mbalo mai gida na ci a geron nan ba zai ɗabi ba kaga ni gashi yayi dai Thank you. mafi yanzu wunan shekara zan zauna shiru cinan ba karfe karfe ha karfe yadda za a yi a ya aici ba zai yiwu ba wunan mutum ya cuce ni allah daga karba turokta wannan ka je ka yi haro ka kamin ba kudi ba ga damna ya badi shekaran jiya wunan mutum ya kamin ya ce za a yi mashi haro ba shi ba dama ba hali sai fitilan banza ga ruwa ya sauka an fara kayan mini kudin da za a yi haro ba dama saboda ga tarakta na zaune a banza ba kudi na doka ragon kai kasuwa a siyar da ragon a yi kokori a jara tarakta una ya zo ya kwashe rago ya ba ni akuya Allah ka taimako raina Allah ka taimako ni ko ina ya lalace kuna karfe shi ma al'akariye ne oye Allah ka kala bawo ka Allah ka taimako raina Allah ka taimako ni jama'a na so su kashe ni da rai zama na so kashe ni da rai Ashe kwai yanzu bari mje nsamashi ajida sama shi mje jida a jama taimakon yi taimakon wuri jama'a a karo-karo a yi mana lanshe kudi mu zo a jara <laughs> Allah ka ba yi iska cici ga inji gaba da ya litici una hon una fulta una wuri mai duka ko wene weyari masu yan sace dugo ga kozi ga kwana da yunwa dangwari na gajiya da balo lafiya kalau ba gajiya madalla kuna fa babur dina ne a'a naka na ƙwarai fa domin yanzu na sai shagun ibu eh. eh yanzu na ji magana eh yanzu na ji magana talatin saboda na da shi da yau na masha Allah ƙwarai kuwa eh. dubu talatin na sai shi talatin dubu talatin ka gan shi na cinikin gaskiya cinikin gaskiya da gaskiya na biya shi na biya shi domin na na na kai na danka masa kuɗin sa an tisa a bakalle da ma kai hmm. yanzu ya tafi kai matarsa ta ajiye masa a gida eh a gidansa ba gama eh, na eh, gode ana murna eh Allah sa ku kashe ku biyu to alhamdulillah na gode Salamu alaikum. Lafiya dai. gida. Eh? Ka hito da lari ya faru ko kana na cici ni Rikici da wa? Muna tafiya da yi ibro ka sani shi de kramben. To, mun tafiya ga yara na fada ya zo raba se ga nyan sanda. Eh. Dan sanda ya zo ya yi na Ibro sai ya bashi mari. Na ce kai ba a mari hukuma. Yanzu mun je wurin an ce ayi hakuri ayi hakuri sun ce ba za yi riga ba. gaba da ya kudin jikina ya kare me da an kai shi kurkuku kurkuku yanzu daga can za a wuce da shi police station shin na ce ya za yi da yake dibiyo don wan aboci aboci don wan makoci ubana ne shin na ce dala ka yi kokori a biya wannan kudi shin ya ce to sai an nemo kudi kuma kudi mai kauri yanzu mai gida na yana kurkuku dan mari gaba daya kudin jikina ya kare shin na ce ibro ya za yi ya ce ka je wuri mata na akwai kudi kwarai ya bani ajiyar kuɗi maza maza a din akwai ka kawo eh, ko babu ta yi in dai aka bada kuɗi shi bari to bari yi sauri fa zan ta yi gami jiwe gami jiwe hmm, ka dauka gwari banza yi sauri ka yi zan ta yi dan gwari dan Allah gashi kai kokari mhm. dan ka yi kokari duk inda za a yi a fito da shi dan Allah ka taimaka min a magana ya yayi nauyi zan zo tafi da kai dan Allah ka yi kokari ko ya za eh sai na zo ne na zo Allah ya kiyaye ka zana kar ka ga ma kowa zan ga wa. na shiga uku ni yan nan ni ya ta ni yan za ka biya rashin mutunci. Salamu alaikum. ne ba ka san kowa ba ma dan ne kowa eh. ya ne ka banza da da na aka na zo ko zama na zo me haka rashin mutunci zaka mu rashin mutunci wallahi ka tara ka samu yau sati na sati uku kenan ka zo yanzu ka gama na gama to da abin da zaka yi kai kai kai ka kiyaye kudin da billahi lazi ban da kyau ko ne wanka ni ya wallahi ban da kyau <laughs> baka san ni bane ni kai baka san ni ba gidana fa ka zo in ban wargaje ka ba dan buhun uba nake ni dai wallahi san wargaje ka Oyo Allah duniya ta sanyi. da lalle kam. Wallahi duniya ta sanyi. Wallahi lalle kam. Ni ka warga da yadda za ka yi da ni a kofar gida na ka firgitan agwagi suna shan abinci. Agwagi? Eh. Da gidan da kai gidan ma buhun eh, ubansa. Na na zagi gidan buhun uban gida. Ta. Ma'aikana hannuna yanzu. Ko eh to ka zagi gidana kuɗi na an rabon kwasa min kofa wani na kwankwasa ya rushe dan uba to to ya rushe to kuɗi kuma na hana to ai ka samu duniya ta yi lafiya to tunda ta yi lafiya ai ka tafi a'a ba ta zan tafi ba ai baka fi karfin hukuma hukuma kamar ya me damara da lankwasashe ko me ka zancen hukuma kuma cikin maganar mu magana ce ni da kai to ka ni da kai a'a ai tun da na fi karfin ka ka san ko kuma abin da ni kuma ya fi karfi na to eh ai ni yanzu dama bakin ciki na ba wai kuɗin na hana ka ba wallahi bakin ciki na gifta ta bakin rumfarka ga kana lissafa kuɗi oh. na ake jinin ga kana lissafa kuɗi da na ga kana lissafa kuɗi da sai hankali na tuku zama to watanni kayan mun bakin ciki da kuɗin ina tun na karɓi kuɗin eh wallahi kaga kuɗin nan tun ranar na karɓi kuɗin nan eh ko wanda laban taɓa ba a ciki to eh ne kagan su kagan eh to naira ɗaya ban ci ba a kai nake kwana bakin ciki na karka juya sai karo da <laughs> balla buri na kenan ni kai haka da muna a sati uku nan irin wannan nauci za ta to ni bakin ciki na kada ko dala ta samu akai <laughs> wallahi ni kai wallahi ma ni nayi maka <laughs> tantaro ga ba kuma ni da kai ba Allah ya yanke bari ka ji ah. wallahi ka da da gabar da da ma ran da na je gurin ni da gabar nan wallahi ka da da gaban da bismillah ni kai haka tantaro ta kuma Assalamu alaikum. Uwar bacci? me gida san da zuwa. Ana ana ta bacci ba san. Barka. Me dami? Barka barka alhamdulillah alhamdulillah ka dawo lafiya. Da aka yi ina nan dan gwari zo ya same ni sallama da ni yace an yi rigima da ana rigima da wayansu yara yan sanda suka zo raba ka je ka daga hannu kamar yan dan sanda shine haka daga police station har aka kai ka kurkuku izo nan ina ta magana ce ka bani ajiyar kuɗi na ce kwarai ka bani ajiyar kuɗi wani ɗauko wannan kuɗin aje je a yi belin ka fito da kuma da zan fita na ce za a zo a karɓa kika bahi to mene to ta yaya a dan gwari ya san cewar ka bani ajiyar kuɗi wani ake kika kanni ke ma kika kai ni gidan yari wallahi ki sani a gidan yari kamar yaya wallahi ta laike kika sani a gidan yari ya za ka yi ka ce ni na sa ka a kurkuku to man tambaya ma da zan maka ya aka yi dan gwariya san cewar ka bani ajiyar kuɗi a cikin ɗaki tunda lokacin da ka bani ajiyar kuɗi daga ni sai daga ni sai kai sai Allah ba wanda isa ni eh sai ki je ki karbo ta ya aka yi san cewar ka bani ajiyar kuɗi mana kunya ko me magana ki je ki karbo je ki ki karbo wallahi a ba inda zan je gaskiya to wallahi dai ki kwa waje ni wani irin rigima ne wannan wani irin tashin hankali ne wannan wani irin bala'i ne wannan hmm? mai gida mai gida eh kwanta min harai irin ka ba ni din kuma gashi ni ba gidaje ne ni ai ni na fi son gidadawa don Allah ina son ka kana so na eh ai ni ta min kauri ne wannan kalmar to ai ni siririya ce a wajena don Allah ka taimaka ka so ni don Allah dan annabi. ka san ni ina da manyan da suke so na masu kuɗi masu motoci amma duk wallahi ba su min ba kawai kai ne yanzu na ka kwanta min alai in kana so na ka zo mu je gurin babana zai baka aikin ne zai baka mota zai baka gida da za ka zauna a ciki shi kenan ta faɗi gidan sauki mai gida mai gida nafiya nafisa la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam subhanallah la hawla wala quwwata illa billah al-azim mai gida lafiya kuwa magana ce amma ba nan za a yi ina za mu je kuma sake na aiki. Na sake ki. Wallahi na sake ki. Me? Na sake ki. Kamar ya ka sake ni kuma? Annoba ce ke, ke annoba ce. Shi ne na fisan da zaka gaya mun? Kuma ke ai annoba ce ke, ke annoba ce. An yi an kuma, an yi an kuma, ke annoba ce. Wala ya kai masa. Wato ni ce na zame maka annoba ko? Ni ce na zame maka annoba. Akwai sakayya. Ba komai. duk abin da mutum yake akwai Allah duk abin da yake da farko yana da karshe ba ni da kai daga karshe za mu san waye annoba ko kuma wace ce annoba na baka da Allah Allah ya tsine miki kina bi na kina kina kina kina tare mu kina kare mu kina har hana hidwa yaushe zan zauna da ke mutum ya kare ya mutana ta rigarsa daya